وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما fuskokin bayi za su ƙasƙantar da kai su miƙa wuya ga Allah rayayyen da baya mutuwa wanda yake tsaye a kan lamarin bayansa ta hanyar gudanar da su da jujjuya su kuma tabbas duk wanda ya ɗauki kayan saɓo ya yi hasara saboda ya kai kansa wuraren halaka